muna karatu a cikin littafin alƙa'idatul bagdadiya wallafar malami hamid bin abdulhamid yau darasinmu shine alwihdatu thalitha almamdud madda a darasan baya mun fara da na farko hidatul ula shine alhuruful hija'i muka ce harafan hija'iya guda 28 ne in ka da lam alif da hamza za su zama talatin bayan wannan muka zo muka yi alwihdatu thaniya alharakat muka yi harkoki har muka ce guda uku ne akwai alfataha akwai kasra akwai kuma damma kuma mun gani mun ga misalai mun ga tadribat duk mun gwaggwada to wannan shine wahida ta uku wanda malam zai yi magana ne akan almamdud shine madda madda ana nufin ja ko maddan nan kala-kala ce amma madda da take wannan ana ce mata maddal asali ko maddu tabi'i madda ce wadda janta kamar ka kirga yan yatsu biyu ne ba ja ake da yawa ba ja ne wanda kamar dadewar kirga yan yatsu biyu maddojin kuma guda uku ne su maddu tabi'i akwai almadd bil alif madda da ake da alif akwai almadd bil ya madda da ake da ya akwai almadd bil waw madda da ake da waw almaddu bil alif ana yin madda ne da alif akan harafi wanda yake yana daukan fataha madda ta alifin ba ta shiga harafin da yake kasara ne a jikin shi ko damma tana zuwa ne akan harafi wanda yake fataha ne a kansa ga sunan za mu fara mala ya ce ka'idatun lil maddi bil alif ka'ida ta madda da alifun na farko shine alifun sai aka same madda bil alifi sai ya zama a idan da alifun bil fataha ne a in aka yi madda sai ya zama a wannan wasalin shine kamar wasali na ita madda kenan idan ka ga wannan yanayin ba fataha ba ne ba wanda ya ɗanyi rawa haka a sama a bisa wannan yana nufin rubutu wannan zane ne na madda ba fataha ba sai a ringa bambancewa to alifun sai aka yi mai wancan rubutun na madda aka yi ja shi kenan sai ya zama a an ja sai ba'un sai a ja ta haraka biyu ba'un bil fataha ba in aka ja da alif sai ta zama ba ta'un bil fataha ta bil maddi sai ta zama ta sa'un bil fataha sa bil maddi sai ta جيم بالفتحة جاء جيم بالمد جاء حاء خاء داء ذا راء زاء ساء شاء صاء ضاء طاء ذا عاء غاء فاء طاء كاء لا ما نا واه ها يا zan maimaita a ba ta fa ja ha kha da ذا را زا سا شا شا ضا طا ظا ع غا فا قا كا لا ما نا وا ها يا في تدريبات على المد بالالف bara mu ga tadribat ita gwaggwadawa har mu fahimta a tadribul awwal tadribi na farko madda ta zo a tsakiya a wannan tadribin madda ba ta zo a farkon kalma ba tunda ja ba za a ce an fara ba dole sai harafi ya biyo kafinta tunda ita dai madda ana jona ta ne a jikin harafi ake makalata shi yasa sai dai a tsakiya ko karshe take zuwa babu zuwan ta farko alif ma abin da yasa aka ga kamar wannan ba a wai a farko ba akwai harafin alifun din sai kuma harafin alifun a gaban shi alifun guda biyu alifun daya ta mai hamza ta harafin da kuma alifun daya ta madda to in suka haɗe aka rubuta alifun biyu ba zai kyau ba larabci baya yadda da irin haka shi yasa kawai aka mayar da abin ya zama a sama maddar ألف بالفتحة آ بالدم بالمد كما سيأتي آ سي باء بالفتحة با آ با آ با خاء بالفتحة خاء بالمد خاء سي لام بالفتحة لا خاء لا خاء لا تاء بالفتحة تا بالمد تاء سي باء بالفتحة با sai a ce ta ba sa ba ba ta ja da ha na fa ko so da za ka ra na za da sa ko ha na kana daqa qala ada ghara nama sada qada sona lana yana da mahimmanci matuƙa mutum ya ja ba don kuma ba yaren larabci yare ne wanda yake da yalwa kin jan da za ka yi sai ya canja ma'anar abin da kake so ka faɗa zuwa wata ma'anar in ka yi jan kuma sai ya bada ma'anar da ka nufa shi yasa yake da mahimmanci in an zo an ga wannan madda mutum ya ja harafin da aka jona masa wannan madda kawai ya biya shi kamar babu wannan madda ɗin bara na maimaita aba khola taba Saba. bata jada hana فاق صاد ذاك ران زاد ساق هان كان داق طال عاد غار نام ساد قاد صان لعن تدريبي نبيو تدريب الثاني mai harafai uku madda mata zuwa tsakiya a sai sa'un bil fatha sa sai ra'un bil fatha ra athara athara ba bil fatha ba ba bil mad ba la bil fatha la غين بالفتحة غا با لغا تابع جاهد سافر خالف داعب ذاكر صدق شاهد يقارب يهاجر يفارق يناقد يغامر يظاهر يؤاهد يكاتب يلاعب يمانع لما نعم، يمت آثر بالغ تابع جاهد سافر خالف داعب ذاكر صادق شاهد سياء بالضم يو قاف بالفتح قا بالمد قا راء بالكسر باء بالضم بو يقارب يهاجر يفارق يناقد يغامر يظاهر يعاهد يكاتب يلاعب يمانع من جمع قاعدة للمد بالعلف نجب شين قاعدة للمد بالياء مد دياء مد دياء كما يدمك مد ألف حرف ديكي ببير مدر yana ɗauka fatha ne to shi kuma harafin da yake bibiyan madda bilya'i ja da ya yana ɗaukan kasara ne wasalin kasara ake sa masa gashi nan malam ya bayar sai mu biya alif bil kasara i bil maddi sai a ce i alif bil kasri bil ba bil kasara bi bil maddi sai a ce bi ta bil kasara ti بالمد تي ف بالكثرة في بالمد في جي حي خي دي ذي ري زي سي شي شي ضي طي ضي عي غي في i ki li mi ni wi hi yi zan maimaita i bi ti fi ji hi khi di zi ri zi سي شي شي دي طي دي عي غي في قي كي لي مي ني وي هي يي تو برامج تدريبات على المد بالياء تدريبي نفركو ألف بالضمة أو ذال بالضمة ذو نون بالكسر ني أذني كاف بالضمة كو تاء بالضمة تو باء بالكسر بي باء بالكسر بالمد بي سيأتي كتبي كاف بالفتحة بالضمة كو راء بالفتحة راء تاء بالكسرة تي تاء بالكسرة بالمد تي كرتي سفري عملي كرمي عنقي صفتي سهري صحفي رقمي عرقي ورقي قلمي samari سلامي سين بالفتحة سا لام بالفتحة لا لام بالفتحة بالمد بالألف سيكتي لا سيميم بالكسرة مي بالمد مي مد بالياء سلامي كاف بالفتحة كاه لام بالفتحة لا بالمد بالألف لا ميم بالكسرة مي بالمد بالياء مي كلامي طعامي سلاحي شمالي دم ميتا أذني كتبي كرتي سفري عملي كرمي أنقي صفتي سهري صحفي رقمي عرقي ورقي قلمي ثمري سلامي كلامي طعامي سلاحي شمالي تدريب الثاني تدريبي نبيو مد بالياء تازو اتاكيا عشان أقرشي تازو وأنكم اتاكيا باء بالكسرة بي بالمد بالياء سيأتي بي سي عين بالفتحة ع بي ع حاء بالكسرة حي هاء بالمد بالياء هي لام بالفتحة لا حيلة خاء بالكسرة خي خاء بالخسرة بالمد بالياء خي فاء بالفتحة فا خيفة سيكا شيكا صيدا هيدا عيلة قيلة كيلة عيبة تكيد تاء بالفتحة تاء كاف بالكسرة كي كاف بالكسرة بالمد كي دال بالضمة دو تكيد تهيم تصيح تحيد تعيد تنير تشير تريح تميل zan maimaita bi'a hila khifa siqa shika shida hida عيلة قيلة كيلة عيبة تكيد تهيم تصيح تحيد تعيد تنير تشير تريح تميل تدريب الثالث آمنين باسطين تابعين ثابتين جاعلين حالمين شاهدين دائمين صادقين راجعين أبابيل تفاسير براكين كراريس تلاميذ مفاتيح تراكيب تماثيل أراجين مزامير قائدة للمد بالواو wannan ƙa'ida ta maddibil waw ita ma kamar saura tana zuwa ne a gaban harafi mai wasali amma wasalin da harafin zai ɗauka shi ne wasalin damma fataha alifin kasara ya'un damma wawun za mu biya alifin bin damma u alifin bin damma bil maddibil wawi sai ka ce u u تو ثو جو حو خو بو ذو رو زو سو شو شو دو تو ذو رو غو فو هو u nu mu nu wu hu yu The maimaita u bu tu fu ju hu khu bu bu ru zu, su, shu, su, bu, u, bu, u, ru, fu, ku, ku, lu, lu, lu, wu, hu, you سي تدريبات على المد بالواو التدريب الأول ألف بالفتحة آ باء بالضمة بو بالدم باء بالضمة بالمد بالواو لكتبو سي حمزة بالضمة أو أبوء أتوب أجود أعود أروب أصوم أقوم أفوز أعون ألوم يصوم يثوب يجوع يقود يعوق يدوم يروق يزور يفوق يخون دم يميتا أبوء أتوب أجود أعود أروم أصوم أقوم أفوز أعوم ألوم يصوم يثوب يجوع يقود يعوق يدوم يروق يزور يفوق يخون التدريب الثاني تدريب نبي آثمون بارعون تائهون ثابتون حاسدون خائفون دافعون ذاكرون زاهدون ساكنون شاكرون صابرون طاهرون ظاهرون عاملون غالبون قاهرون كاتبون لاعبون مانعون تدريبات عامة gamamman tadribi wanda zai gami tun daga farkon abin da muka koya har ƙarshe zan biya sannan na maimaita صدق صدقات قادرين تعود على دعفائنا فيبارك لنا في مالنا وعافيتنا يعامل سامي والده ووالدته على ما يجب ساعد يزيد جاره في عمله فشكر له ذلك وأثابه تسافر فاطمة ووالدها إلى ريف بلادنا لترى جماله وتريح وتريح بدنها في ودوئه ونقائه زما ميتا صدقات قادرين تعود على ضعفائنا فيبارك لنا في مالنا وعافيتنا يعامل سامي والده ووالدته على ما يجب ساعد يزيد جاره في عمله فشكر له ذلك وأثابه تسافر فاطمة ووالدها إلى ريف بلادنا لترى جماله وتريح